tun a tsawon lokaci da dama gwamnatoci na yin iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin cewa sun tallafa wa matasa domin su zama masu dogaro da kawunansu ta hanyar bijiro da shirye-shirye da tsare-tsare daban-daban sana'ar jari bola wata nau'in sana'a ce da aka daɗe ana yin ta a ƙasar nan musamman ma nan jihar kano da ta Legas a matsayin hanyar samun kuɗin shiga a lokutan baya akan ga wasu mutanen kan kyamaci masu irin wannan sana'a wanda hakan kan kashe gwiwar wasu masu sha'awar wannan hanya ta neman halak wajen shiga wannan harka ta neman arziki. Malam Umar Usman wani matashi ne haifaffen unguwar tudun Murtala da ke yankin karamar hukumar Nasarawa ya ce ya shiga sana'ar mayar da bola dukiya cin shekaru goma da suka gabata. Matashin wanda ke guna da wannan sana'ar a unguwar Dakata ya ce tun lokacin da ya taso ya tarar mafiya yawan matasan unguwarsu suna gudanar da wannan sana'a don haka ya samu karfin gwiwar tsinduma cikin ta ka'in da na'in ya ce harkar sana ci gaba da gudana yadda ya kamata sakamakon haɗin kai da goyon baya da ya samu daga wajen dagacin unguwar ta dakata da kuma ƙungiyar haɗakar matasa da dattawa ta unguwar. To dama ni na taso na tadda mu masu yi ne suna ta yin irin sana'ar ni ma kuma ta burge ne na shiga ta ina dan karami na ina zuwa makaranta kuma je dawo ina zuwa sana'a ta ina yi ha Allah ya sa kuma na kawo irin wannan lokacin ma ina yawo da buhu kuma zo a Allah ya sa kuma na kafa sikeli ne ma Malam Umar Usman ya yi kira ga gwamnati a kowane mataki da bujiro da hanyoyin tallafawa masu ƙananan sana'o'i irin sa da kuɗi ko kayan aiki da nufin mayar da su zama masu dogaro da kawunansu tare da nisantar da su daga aikata ayyukan laifi. Ina kiran ta ta zo da taimaka mana tun da ta hanyar mu ta wannan taimakawar yawanci matasa da yawa ma za su samu aikin ta fannin mu kuma kowa mutane irin mu ƙananan yara matasa za su ƙaru da mu duk irin abubuwan da ake yi na rigima da sauransu duk za su ragu tun da wani rayin yin aikin yin ne yake janyo rigima a unguwa ko kuma ma dauke ɗauke ko kuma dai abu dai mara kyau matashin mai neman na kan sai ci gaba da bayyana wa sashen al'amuran yau da kullum na wannan gida cewa a yanzu shi ma akwai wasu ƙarin matasan da ke neman halak su a ƙarƙashin sa ganin sai ya ce babban burinsa shine zama ya kafa wata babbar masana'anta wacce zai ci gaba da siyan irin waɗannan kaya tare da sarrafa su wanda hakan kuma zai sake ba shi damar ɗaukar matasa masu tarin yawa aiki da nufin yi musu tsakani da zaman kashe wando. a kamar da kuke gani wannan wani yanki ne da ke ainihin unguwar bamfai da ke unguwar da ta yi karbar nasarawa inda matasa masu ƙananan shekaru suka guje wa dukkanin wasu ayyuka na isha na zamani domin kokarin dogaro da kawo nan wajen ganin cewa sun sarrafa bola ta zama dukiya kamar yadda zamani ya zo da shi a iri a wannan lokaci inda ke kokari wajen rayuwar su da ta sauran rayuwarsu da fatan sauran matasa za su koyi gwamnati za ta shigo a kowane matakai da kungiyoyi masu zaman kansu don tallafa waɗannan yara matasa a su wajen girki su da masu rawanci daga unguwar a dakata da ke nasarawa zuwa